ifirikiya hasken ki ya fita ya game duniya ya game duniya ta karramar kunce a gun zagzaki yawa a kan zagzaki wallahi mu mun faɗi kuna ba ta ta yau har da dogon kudi zuma na da daɗin in tafe somadu in tafe somadu nan ko ta harbo abu sunan da gaggawa In caji caji to ku na fito. In caji caji to ku na fito. Da waƙar gamai su na fito na fito. In fito na fito. Ga duk wanda ke gan zagzaki mai dubun baiwa. Gan zagzaki mu ba mu shakkar mu ban kowa. Ai kun sake da barin imam jiya. Ya mamaye cinye Najeriya ya mamaye ya cinye duk duniya ya mamaye ya cinye duk duniya ko ba mu zagi yau amma duniya amma duniya tsarin kasar nan Islam za ya komawa in zagi mu ba mu shakkar uban kowa Aken zeki zeki muvat şekeri uzun kova We are all, we are all zeki zeki We are all, we are all zeki zeki We say best to Buhari You should lose our leader Peace Eagle. We are all Rijali. We are all Zakzaki. We are all, we are all Zakzaki. We say Zaria Masaka. Over five Peace Eagle. We salute our heroes. We salute Seda Aman. We salute Seda Hamid. to ba mu san dalilin da ya sa matasa ba sa amsawa ba sa tikin ba in ba za su iya ba su koma tsofin 'yan caji caji na ta sai su buga ƙasa saboda yau ana cika dubu biyu ne ya kamata a buga ƙasa a gane cewa an cika dubu biyu da daga malamin mu da za ku zan kira tsofin 'yan caji Allah ya saka ba an sami wai ne sassaki ne ne Come on! roƙo muke ba ko da siya ba roƙo muke ba ko da siya ba roƙo muke ba ko da siya eh za mu ja da su kuma za mu ka da so ni na basaran da har abada ta karbala daga Allah muna sane ko aljanna sane ta yake ne ba gidan da ya kai na shahida ado ne gadonsa ba ya shiga abin shakala kala ba ya shiga abin sha kala kala bai ga ya wuce ma'anar ta ba da rai zaki zake alhamdulillah Allah ya sanya albarka a cikin rayuwa Allah ya kara mana sabati to insha Allah ta'ala kamar yadda aka yi wannan tattaki na musamman a wannan rana ta musamman wanda muke cike da bakin ciki na cewa yau kwanaki ɗari biyu cur da kama malaminmu da garkame shi insha Allahu an taka a duk duniya kuma yanzu ma insha Allah zan bada malaminmu ya yi jawabi na musamman don haka za a yi takabirat kamar yadda muka saba Allahu Akbar a kada musu hanci a kada musu hanta Allahu Akbar بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد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 wanda ya mu daman amsa wannan kira na jagorancin harkar nan ta ƙasa baki ɗaya cewa daidai rana irin ta wato alhamis ko ina dukan garuruwa manyansu da ƙaranansu su fito su yi tattaki akan titunan garuruwansu domin sanar da al'umma cewa yau su malam suke cika kwanaki dubu biyu cur a hannun azzaluman mahukunta na wannan ƙasa wannan ya sa ma za a ga mu yan bauchi na kawai muka fito saboda mun ce sauran garuruwa su masu fito a garuruwansu saboda a isar da wannan sako ga dukkan al'umma duk inda suke wannan abin da ya faru alhamdulillah bai kowa bai shige duhu ga kowane mutum ba a kasar nan sawa'un a arewa yake ko a kudu yake akalla ko da mutum baya arewa balantana ya san hakika ne abin da ya faru ya gani da idan suka ji da sa to zai iya karantawa ko ta wasu kafafe ya iya ji misali domin ba ma na magana najeriya ba da lamarin nan ya tsallaka duniya wato ya tsallaka wannan kasa saboda haka batun zaluncin da aka yi wasu malam wani abu ne wanda yake yanda kasan hasken rana haka yake a wurin al'umman duniya baki daya shi yasa muka ga akan fito irin wannan fitowa a kasashe daban-daban irin su indiya irin su turkiya India irin su Pakistan irin su Iran da makamantansu abin da ya faru da Maulana Ibrahim Zakzaki da almajiransa wani abu ne wanda yake ba ma jin tari ya iya sajjalawa na'am an yi wakiyan Karbala amma abin da ya faru a daidai wannan lokaci kamar yadda cikin kalmomin na Sa'id ka'i da imamul al ya yayi bayani haka kai cewa wani abu ne wanda yake kenan ba za a iya kutanta shi da wata wakiya ba misali jiya na a wurin gana nake cewa wani abin da mutane ba sani ba shine bisa rahoto na wasu likitoci ko kuma ce gani da yi da wasu likitoci suna cewa wayannan mutum ɗari uku da yan kai wanda gwamnatin kaduna ta tabbatar da cewa ta binne su likitan ne ke cewa da yawa daga cikinsu musamman mata an binne su ne da rayukansu wannan kuma ya biyo bayan da aka yi musu dukkan illa yake cewa da yawan su an yi rika cakka wuka ne wuka ke na al'auransu ake musu wato kenan barna irin wannan sannan kuma ba sun karasa mutuwa bane aka ɗebe su aka je aka binne su har ma da yawa daga ciki suna cewa za ku binne mu da rayukan mu kuma haka aka bi kansu aka sa su a rabe aka bi kansu da bulldozer aka aka rufe sannan shi malam sun kashe shi na mala ta'ala sai bai ga damar ya mutu ba amma haka suka kama shi suka je suka zare shi wanda ya ake maganar cika kwanaki da ribi wucur to abinda muke a abin abinda muke fahimta nan shine ko abinda muka sani muka kuma tabbatar shine cewa dalilai guda biyu ya sa mahukunta wannan kasa suke daukan ko suka dauki wani matakin da suka dauka na farko su dai sun san karshen su ta zo saboda babu wani abin da yake za su iya nunawa wa al'umman kasar nan na yi karo da rubutu wani marubuci wanda ya bincike a wannan kasa tun daga saman ta har kasa ta mana tun daga shugaban kasa zuwa talaka na karshe yake cewa ya gamsu a cikin wannan research nasa cewa Nigeria is the only genuine classless society ko classless country yace ya gamsu cewa Najeriya ita ce kasan da ba ta da wata martaba na ɗabi'a ko martaba na hankali ko martaba na addini ko martaba na mutunci ko martaba na kome yake cewa idan ana maganar class ba ana nufin dukiya ba ana nufin ɗabi'u da halayen al'umma yake cewa cikin wani bincike nasa ya gamsu da cewa tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa mutum na ƙasa ɗabi'u su iri ɗaya saboda su na kasan sun koya daga wurinsu na sama da yake cewa da yau za ka ɗauki wayannan mutum ɗari da tara na majalisar dattijai ka zubar da su ka ci ka burga mai gurbin su da wasu ya ce ka yi abin da ake ce ma random sampling idan kana so ka yi research zaka kana ɗaukar mutanen da za ka yi bincike a kansu ya ce to ka bi cikin ƙasar ka dai mutane ɗaiɗai guda ɗari da tara ka ce yanzu su mai gurbin ah, wayan nan da tijai ya ce irin abin da wayancin suke yi shine wayan nan za su yi ya ce saboda mene saboda abin da suka koya daga wurin wancan shine ka tara kuɗi duk hanyar za ka bi ka samu kuɗi kana da damar ka samu mana kenan ba al'umma ne a gabansu ba shi yasa za mu ga shi yasa za mu ga a mafi yawan kwanakin nan sai da ake ta kashe yan Najeriya to shi Buhari yana ne yana ta yawo gawan ba kaman karuwa yau shi na faransa gobe shi na gana jibi shi na can shi a daidai lokacin da ake ta kashe mutane a kowane har ma ran da aka kashe ahmad gulak a imo state buhari ya kama ya shiga jirgi ya yi tafiyarsa ba ma shi ba ma har gwamnonin da suke karkashinsa gwamnan neja ran da aka kashe mutum ashirin a wata makaranta aka kama mutum a suna wata makarantar islamiyya a jihar sa ran ne ya kama jirgin sama ya fita tafi waje shi na abin da wanda mai bincike yake faɗa saboda haka mutane ne wanda yake su san yanzu malam ne kawai wanda yake kenan al'umma nan za su sallama musu a matsayin wanda yake kenan zai jagorance su a cikin duka halin da suke ciki kuma fitar da su da kangin da suke ciki wannan kuma akwai wani babban sami zai da ya ta faɗa mu dan wa kazana ya kar ku dauka mutanen nan za su sake ku kar ku Buhari zai saki malamin ku ce domin tun daga kansa zuwa na kasa da shi sun san cewa yau ana sakin sa to babu wata badu ɗarika ko izala ko shi'a kai za a je wurin sa da saboda shi ne mutum ɗaya kwara ɗaya tat wanda mutane suke da confidence a kansa saboda haka muna mun kwana da sanin muna sanar da wannan dalili din ba za su sake shi ba saboda mutane za su koma zuwa gare shi to muna muku albishir mutane sun koma zuwa ga malam an gama ina dai kun ga malam bai mutu ba to ba zai mutu ba ba zai mutu ba a hannunku da yakan eh, ba mu ce zai tabbata duniya amma ba zai mutu a hannunku ba kuma da izinin Allah madaukakin sarki sai ya jagoranci al'ummar kasa na fitar da su daga kanyar da suke ciki dalilin na biyu kuma shine abinda iyayen gidan suka dora su a kai wanda su ko su suke cin gajiyan wannan cewa kada a saki wannan mutum kada a sake shi saboda in an sake shi to yanzu ba ma wato kenan yankin da ya fito hatta ma sauran yankuna din to duk za su sufuce musu za su komo karkashinsa jiya budiya nake cewa wata sanarwa wani bincike da ya fito ba bincike ba bayani da ya fito kwanan ba kwana biyu uku ba isra'ila ta fito tana cewa ita take goyon bayan yamurai su samar da kasan bayafara isra'ila da ta sa buhari ya abin da yi wa malam da yanwa ita kuma take cewa bayafara ta balle masa karshe abin da za su yi wasu buhari shine su yi musu irin abin da suka yi wasu ga irin abin da suka yi wasu saddam hussein abin da za su yi musu kenan kuma malam ya zama yana nan sha Allah saboda haka wauta ne babba mun sha ambatawa cewa malam mutum ne na musamman su zo su yi nadama a gaban malam wala Allah za su ga wani bayani na daban amma zai yi wuya domin idan mutum Allah ta'ala ya tabbatar masa da azaba ya rubuta masa halaka ko in ce rubuta ma kansa halaka Allah ya tabbatar masa bisa tauhidi da ke wurin mu to duk ba yanda za ko da za ka ce masa ya raka biyu zai tsira ba zai iya mana raka biyu ba raka biyu wani ka ce masa kai raka biyu za ka kubuta ba zai iya yi ba sai shaidan ya zo ya hana shi yin wannan to muna ganin wani mutane an riga an kai karshe babu wata fata game da su kawai dai muna jin Allah ta'ala ya yi ikonsa ne kuma da izinin Allah madaukin sarki su malam za su fito kuma karshen su ya zo Allah madaukin sarki dai ya mana tsawon rai a yi wannan fadi tashi a yi wannan gwagwagwa tare da mu insha Allah amma lallai Allah ta'ala yana nufin wani babban al'amari a kasar na karkashin su malam insha Allah saboda haka muna ƙara jaddada da babban muda cewa yau su malam suke cika kwanaki dubu biyu cur ba haƙƙi ne kawai na yan shi'a ba ba haƙƙi ne kawai na yan uwa na islam ba haƙƙi na al'umman ƙasar nan baki daya domin inda su fito suka yi wannan ba suka fito suka masa difa'i ba to suna je suna gani yarbawa za su zo su mamaye su inyamurai za su zo su mamaye su amma suka fito suka yi mara wa malam ba to su kansu ba kai su hausa fulani ba su ma maran za su sami yanci ba ma za su sami yanci kuma za a zauna cikin walwala saboda haka malam shine fata na ƙarshe shine fata tilo na wannan al'umma muna fatan al'umma za su ankara kuma dai su zo a yi wannan tafiya tare da su mun sha rana ta ba lamari ne na batun shiya ko ta bambancin mazhaba ba akwai yan shiya birjik a kasar akwai malaman shiya birjik a kasar nan ana ma ba su ma portfolio a abun nan a gwamnatocin da ake ake da su a kasar nan me yasa shi malam sha sai zamo daban saboda haka ba magana a mana magana ya kan zalunci da mai gudunsa da adalci Allah ta'ala ya dafa wasu malam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin Allahumma salli ala muhammad wa alihi